yanzu babban abun da jafar ya gina mana a nan karkaran ga makarantar nan na koya sana'a na hannu electrician har zuwa komai da komai dai makarantar nan na koyan sana'a ne wanda jafar ya gina mana kamar su teloli kamar su kafinto ya zo ya taimaka wa 'yan kasuwanmu na biyu a harkokin kawo kayan more rayuwa ya sa mana sololi kowane anguwa ko ina inda ya kamata a sa mana wuta na sola jafar ya zo ya sa mana irin kyaututtukan mashina irin abubuwan koyon sana'an hannu duka ya kawo a nan wanda daga matasa mata taɓa gaskiya ya yi kokari ya ba su jari ya ba su keken ɗinki firija suna soƙonsu suna samun kuɗi suna sanya zannuwansu suna biyan kuɗin makarantar yaransu duka babun da bai mutu ba daga keken ɗinki ɗinki foto-foto na markaɗin nan tallafi kam gaskiya ba ga Jafar yana yi mana a gargashin Jafar dai mun samu ci gaba ya kawo mana hasken wuta da muna cikin duhu yanzu kuma ya hasko mana gari da ko muna hira muna cikin tsoro muna tsorace amma yanzu ko ta ina ya kawo mana wuta a masallatai a kan bakin kasuwa cikin gari yanzu za mu iya mu yi hira mu security kuna kallo ba wani matsala za mu yi hira kamar da ya samu duniyan nan Allah ya ba shi na ga Jafar an ce haskan Noriko so anoyinsa daga duniya har lahira Allah ya gaya bashi domin yana son talaka ubangiji Allah ya saka masa da alheri ubangiji Allah ya biya shi ubangiji Allah kuma da abun da ya niyya zai mana ubangiji Allah ya ba shi ikon yi mana gaba saboda duk 'yan siyasan da muke samuwa ba wanda ran shi yana konkol kamar jafar saboda duk abun da zai dauka in ɗaya ne to biyu a konkol yake kuma duk abun da muke fahariya da shi alhamdulillah tunda ya rike gaskiya koyaushe 'yan kwankwal kuma haka suke ji suna son jafar suna son jafar